wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa na ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana shu'aib ibrahim akarami ne gabatar muku da shiri na tunawa online tv shiri da yake kawo muku abubuwan da suke inganta rayuwa da addini da kuma lafiyar jikunan mu za mu bi yan uwa waɗanda suke ittikafi a wannan harami mai albarka da ke makkatul mukarrama a cikin waɗannan kwanaki na goman ƙarshe domin waje shawarwarin da za su ba al'ummar duniya domin mu tashi tsaye wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala ku biyo mu domin jin shawarwarin da al'umma za su bada. Abinu Masmuk? Usama. Usama, masha Allah, barakallahu fi. Min Aifiyat? Min Yaman. Yaman. Usama, ماذا تقول في كل مسلم الأمة في هذه الليلة الليالي العقيرة في رمضان ماذا تقول فيه؟ أقول لهم إن شاء الله أن ربي يبعد مننا الفتن والحروب وال ويبعدنا من الذنوب والمعاصي بإذن الله عز وجل ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار ومن يريد لنا الشر في الدول العربية كاملة الله يبعد مننا كل سوء وكل مكروه ما شاء الله بارك الله فيك الله يسعدك الله جزاكم الله خيرا وإياك يا رب طبعا والصلاة والسلام على رسول الله هذا أكل صاحبي في هذه البيت آه، المحرم آه، هذه ما اسمك؟ أمين من العراق أمين من العراق ماذا تقول في هذه الليالي الأخيرة في رمضان في كل مسلم كل أمة ماذا تقول فيه؟ أنا أقول كل المسلم خلي هذا الليلة بوشر وعقبة لا تنام هذول الليالي ماش ليلة القدر الله سبحانه وتعالى الجبريل ينزل على العرض والملائكة كلهم ينزلون أي واحد الوا أي واحد نايم هو راح ما ياخذ هذا الأجر أي واحد قاعد يصلي ويقرأ القرآن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ياخذ هذا الأجر مال ليلة القدر هذا صاحبه واحنا هسه في المكة وداخل الحرام وان شاء الله ان شاء الله انا وصاحبي راح باكر ما ننوم لحد الصبح لحد صلاه الصبح اي واحد اي مسلم خليه يشوفها خلي لا تنام باكر لا تنام وهالليله لا تنام وهذا حرب على الي خلي لا تنام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير يا عمي شكرا لك يا أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Haza, my brother, uh, I'll ask you something because you don't hear Hausa in English and Arabic. My brother, what's your name? My name is Muhammad. Muhammad Premier from Somalia. MashaAllah, barakallah fi. Uh, you speak في uh, كل مسلم على أم في هذه الأخيرة uh, ماذا تقول في كل مسلم everywhere yeah. Uh, ماذا تقول في We are very happy, brother, and we are enjoying to the Ramadan, our masjid Haramain. Please, I, I will ask for everyone to come next Ramadan for Haramain to enjoy with us. And also, I want to explain to you, anyone can do it. Salli ala Nabi, they will get more reward. And believe me, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim. It's very easy. If you do more, Allah will help you and you will come very easy in the in the Haramain. ما شاء الله ما شاء الله جزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أكي حبيبي في هذه الحرمين. آه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أحبك الله الذي أحببتنا من أجل إن شاء الله ما اسمك؟ محمد حجازي من أين؟ جمهورية مصر العربية الحمد لله بارك الله فيك آه، ماذا تقول في الناس في مسلم كل مسلم أمة في هذه الليالي الأخيرة في هذه ماذا تقول فيه أقول لهم أن يجتهدوا في تلك العشر وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين الفائزين شكرا جزاكم الله خيرا Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gani da dan uwana a karo na biyu wanda yake Najeriya eh, da farko za mu so mu san suna Alhaji ah, Assalamu alaikum suna dai Alhaji Muhammadu Inuwa Wani Alhaji Muhammadu Inuwa daga wani gari ina cikin birnin Kano unguwar Diso kuma gida na zai na sani mai nake Na'am to gashi Allah subhanahu wataala ya azurta mu ya kuma zaɓe mu daga cikin wanda muka zo wannan ƙasa ta Saudiya kuma da wannan wata na ramadan sannan gashi muna cikin wasu kwanaki masu girma kwanaki masu daraja kwanaki masu kima a wani kira za ka ma al'ummar musulmi musamman wanda suka zo aikin umara da kuma wanda suke gida domin dagewa wajen bautar allah da komawa ga allah da kuma addu'o'i akan musamman mu matsalolin da muke fuskanta a wannan ƙasa ta ta Najeriya. To da da Allah mu gode masa da ya ba mu ikon zuwa wannan ƙasa mai tsarki wannan guri ne da yake mai tsarki wanda duk musulmi yake fatan yin haka to da fatan ba abin da za mu ce a dage da addu'a wannan kwanaki da suka rage kususin yau dinnan da take 27 ake kyakkyawan zaton insha Allah wannan dare wanda yake sama da ya fi karfin wata duhu kamar inda shugaba alaihi salatu wasalam ya ce to mu dage da addu'o'i dukkan ina musulmi suke a faɗin duniya hususan mu Najeriya da muke da cikin matsaloli iri-iri Allah ka taimake mu ka ba mu da kwanciyar hankali a ƙasar mu ka ba mu zaman lafiya ka taimaki addinin musulunci da musulmi duk inda suke faɗin duniya da fatan wannan kuma umra ba mu ɗan Najeriya ba duk wanda ya daga ƙasashen duniya Allah ya duk abin da muka roƙa da wannan al'umma suka nemi mu, roƙan musu da wanda muka manta da wanda ba mu manta ba gaba ɗaya Allah ubangiji kai jagoranci kai Allah ka ba mu nasara da dace dan alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da fatan mu kuma da muka zo Allah kuma kowa yana kuma da gidajen sa lafiya kun kuma kure kuma Allah kai mana gafara kai iyayen mu gafara al'umma musulmi gafara assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi alhaji mun gode Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hada akai aidan akai masmuk زكا عبد الله محمد زكا عبد محمد بارك الله فيك من اين بلاد مصر مصر ام الدنيا هكذا تقول نعم آه، ماذا تقول في هذه الليله الاخيره في كل الناس جميعا ماذا تقول في هذا والله الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا آه، ارجو من جميع الدول والديانات ان يشاهدوا الاسلام وتفرجوا على عظمه الاسلام ودين التوحيد وأرجو من الله عز وجل أن يهدي جميع المسلمين وغير المسلمين إلى الدين الحق وإلى الدين السليم نعم نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد شكرا بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي ما اسمك؟ صلاح فرور غطريف مصري صعيدي نعم من أين؟ من مصر مصر ما شاء الله آه ماذا تقول في هذه الليالي الأخيرة في هذه رمضان في كل أمة في كل مسلم أمة والله ما شاء الله تبارك الله ربنا يتقبل منا جميعا إن شاء الله وتوفانا ويتقبل منا وتوفانا في الحرم باذن الله ويصلى علينا في الحرم نعم ان شاء الله ملك نعم ان شاء الله ان شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا بارك الله فيك يا اخي الكريم ولا ننساكم الدعاء والله اكبر والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to a cikin zagayen da muke yi kar masu kallo su ce na yi son kai shi na haɗu da ɗan gida ɗan najeriya za mu ji sunan shi da kuma garin da yake assalamu alaikum alaikum assalamu sunana ahmed garba shinkafi na zo maka rana asabar da ta wuce ni shigo daga wani gari kake daga zamfara state alhamdulillah wani ahmed me zaka ce ma wato al'umma musulmi na duniya ganin da muka mun shigo wannan goman karshe kuma musamman mu 'yan najeriya muna da bukatoci a wajen allah subhanahu wataala mai tsibirin kira na kai ga al'ummar da suka zo aikin umara da kuma wanda suke gida domin a dage a kan wannan goman karshe domin biyan bukatunmu. alhamdulillah mu da 'yan najeriya mun san matsalolin da muke ciki so duk wanda allah ya ba dama zuwa ya yi kokari ya yi mana addu'a ga ƙasa samu zaman lafiya da kwanci hankali kuma Allah shi ba shi mu ya adalci kuma Allah shi ba su ikon da za su gyara matsalolin da akwai yanzu shi muka fata sannan mu Allah zai muka so mana insha Allah za mu yi addu'a Allah shi takaita wannan masifofi daga faruwa a kasan mu samu zaman lafiya abin da muke bukata kenan walawar mun gode Allah ya saka da insha Allah Facebook Mustafa Mahmud eh? Mustafa Mustafa masha Allah barakallahu min المصر ان شاء الله ابا مصطفى ماذا تقول في امه المسلم في كل اي مكان الذي جاء في هذه الهرم آه، ماذا تقول في ليالي العقيده في هذه رمضان آه، ماذا تقول في كل مسلم ان الله سبحانه وتعالى فضل هذه الامه على جميع الامم وقال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن على جبريل أصبح جبريل أفضل الملائكة ولما نزل جبريل عليه السلام بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام ولما نزل القرآن في ليلة القدر أصبحت هي أفضل الليالي ولما نزل القرآن في شهر رمضان أصبح أفضل الشروع ولما نزل القرآن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت أفضل الأمم الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الليلة خير من ألف شهر نعم. يعني بما يعادل عبادة أكثر من 83 عام فاغتنموا أيها الإخوة هذه الليلة لأن يجعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ندعوه أن يرزقنا قيامها وصيامها وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وذرياتنا من النار وأن يرزقنا يا ربي الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن جزاكم الله خير شكرا لك جزاكم الله خير جزاك الله خيرا شكرا to لله كنت dai ji kowanne da yanayin shawarwarin da ya bada da wanda kuke jin harshen su da wanda ba jin harshen su duka an yi tarayya ne wajen da'a ga Allah da kuma addu'o'i ga kowace ƙasa da kuma al'ummar musulmi gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wataala da kuma azarta mu da wato wannan lidari na laylatul qadri abubuwan da suka faɗa kenan a takaice Allah ya karba mana Allah ya karba mana da ku da kuke umara da wanda kuke gida muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azarta mu da wannan na laylatul qadri kada mu tare subscribe da share da kuma muna muku fatan alkhairi ma'assalam